بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود قديا استبتك الله سبحانه وتعالى لهذا مؤونا يمشي ندرا ثلاثة وترانا لتنين شابير ga watan muharram a shekara ta 1435 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 18 ga watan 11 a shekara ta 2013 <clears throat> a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin a'lamu sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami za mu tashi yau a tambaya ta nawa ne mun gama da 193 ko da hudu na'am طيب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرته قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدره وما عملت من سوء الآية قال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وغير ذلك من الآيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نوكس الحساب عذب فقالت له عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال بلى إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب أذن وقد كتبنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يؤلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه طيب حسبك haƙuri saboda yana da tsawo da yawa ko mu samu lokacin da namu bi baki ɗaya insha Allah isi ma hukumu man mata min almuwahidina musirran ala kabira me hukuncin wanda ya mutu daga cikin ma'abuta tauhidi mutane sun kasu kashi biyu na farko akwai masu tauhidi akwai marasa tauhidi marar tauhidi shine kafiri to shi wannan ba shi da magana dama wuta ce kuma da dawwama a cikinta har abada ba ko zancen lissafi ko wani abu ba mizani fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna sai kuma masu tauhidi su ne wanda su kuma kashi-kashi za mu zo mu ji kashinsu akwai wanda ya mutu akan tauhidi aikinsa mai kyau ya fi rinjaye akwai kuma wanda aikinsa mummuna ya fi rinjaye akwai wanda aikin mummuna da kyakkyawa suka daidaita wannan duka a cikin ma'abuta tauhidi ma'ana sun je ga Allah ba su mutu akan shirkar da za ta haramta musu shiga wuta ba ma'ana shirka babba ba da sun mutu a shirka babba to za a hada su da wanda ma ba su yi imani ba kwata-kwata kenan sai wuta kuma a dawwama a ciki amma nan ana zancen al almuwahidun in an ce muwahidun su ne masu tauhidi wanda suka mutu suna kan tauhidi sun yadda da Allah da kaɗe tashi wajen bauta amma sun auka cikin wani abu Shi ne ce musirran ala kabira sun doge ba su tuba ba ai mun yi zancen wanda ya tuba mun yi magana akan tuba da sharuɗan tuba to wannan darasin na yau magana ce akan wanda ya mutu shi ba mai shirka ba amma kuma bai tuba daga manyan zunubai ba ya mutu yana zina ya mutu yana sata ya mutu yana shan giya ya mutu yana kaza kaza manya manyan zunubai to waɗannan in mutum ya mutu akan su alhali baya shirka yana da tauhidi tsaf inda aka je harkar shirka ba shi a ciki ya yadda da Allah yana kaɗaita tashi a bauta amma yana irin waɗannan laifukan kuma bai tuba ba har ya mutu Mai hukuncinsa to sai ce kalallahu azza wa jalla ku duba ku nutsu sosai mu bi waɗannan nasoshi kuma mai kokari mu fito mu gano alaƙar nassin da wannan topic ɗin da ya sanya mana wannan matashi yadda ya sanya mana mai wannan sunan mutumin da ya mutu yana da tauhidi bai tuba ba daga zunubai manya mu kula mai alaƙar waɗannan nasoshin da wannan wato matashiya shine fiqihun da za mu samu yau a wannan darasin yace qala Allah azza wa jal Allah madauki ya ce wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyamah kuma za mu sanya mizani na au na adalci ga ranar tashin alƙiyama. fala tuzlamu nafsun shay'an ba za a zalunci wani rai wani abu ba wa in kana mithqala habbati khardalin ataina biha koda ya kasance gwargwadon wato kwaya ta komayya shine khardak ko da ya zama haka mafi girman in dai a kwayar abin da ake ci a duniya to mafi kankancinsa shine wannan a taina biha za mu zo da shi wannan abin a lissafa shi a ga me ya samu in na alheri ne a lissafa masa wannan sai ya gan shi in na sharri ne a lissafa masa wannan shi ma sai an nuna masa shi ko a yafe ko a yi sakamako a kai sai ce wakafa bina hasibin lallai. mun isa a matsayin masu lissafi masu hisabi Allah ne ke ziga kansa anan cewa ya isa mai iya hisabi inda duk abin da ka aikata sai an tono shi an kwalkwale an san shi komai kankantarsa idan na alheri ne ba za a zalunce ka ba shi yasa yace fala Lamu nafsun Shai'a babu wata rai da za a zalunce ta da wani abu to shay'an din nan komai ya shigo ciki ma'ana in alheri ne ka aikata na alheri to ba za a zalunce ka hana ka sakamakonsa ba in kuma zunubi ne ka aikata shi ma ba za a zalunce ka a dora maka abin da ba kai ba iya abin da kai iya shi za a baka to wannan kenan <clears throat> to muka tambaya anan me alakar wannan ayar da munasabarta ta wacce fuska ta dace da wannan matashiyar tunda ana zancen wanda ya mutu da tauhidi amma kuma bai tuba daga manyan zunubai ba yanzu me nuna mana wannan abun anan yawwa daya tunda aka ce za a yi sikeli ya nuna za a dora wannan anan wannan anan ashe in wani mai kyau ne to ɗayan mummuna ne ashe kenan za a samu mai tauhidi ya je ga Allah babu shirka amma a cikin ayyukansa na waɗannan yau da kullum akwai saban Allah babba bai tuba don haka za a auna a gani a cikin waɗannan ayyukan nasa na alherin ne suka fi yawa ko kuma munana sannan zai shigo cikin shay'an ɗin nan har yanzu don shay'an ɗin na kira ce ta ummu wato mai umumi ta ga mai kowanne abu da aikin alheri da aikin sharri duk ya shiga a ciki wannan har yanzu wa in kana mithqala habbatin min khardalin shi ma wannan komai zai shigo ciki mummuna da kyakkyawa ashe kenan abin da alakar wannan aya da wannan matashi ya tamu ita ce mummunan aiki ana zuwa da shi ranar tashin alkiyama kun gane abin ma'ana ashe za a iya zuwa da shi ba a gafarta mutum ba da mutum an gafarta masa a duniya za a kira shi ran lahira da wannan laifin ashe duk ran wadu wanda aka kira shi ranar lahira da cewa ya aikata babban zunubi to za a kira shi ne saboda ba a gafarta masa ba a duniya to ashe kenan za a samu mai tauhidi ya je da laifi shine alakar wannan ayar da wannan matashiya to haka sauran za mu gani wa ta'ala Allah madauki ya ce wal waznu yawma idhinil faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون والوزن شي ميزاني نأو أيكي يومئذ أولنا لنا الحق تبتيك قسكياني babu kokonto wannan nasi ne na alkur'ani akan cewa akwai mizani mun karanta wannan ayar a baya a magana akan mizani kamar da zai zo ya gaya mana sai ce faman thaqulat mawazinuhu duk wanda ayyukan ko kuma mizanin ayyukansa na alheri thaqulat suka yi nauyi nan an faɗi mawazinuhu wanda zai iya zama mawazinul khair ko mawazinul shar amma tunda aka ce fa'ula'ika humul muflihun ashe ana nufin mawazinul khair yawwa mizanin alheri wanda nasa yayi nauyi to su ne masu samun babban rabo masu cin nasara أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء يسي ومن خفت موازينه وندكما آه، أيكنسا كاوا واسكي كسا آه، مسألة إن شاء الله ذاك وانزو Thank you. yawwa <clears throat> yace wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wanda kuma mizanin ayyukansa wato na kirkin suka yi kasa kun ga dai na kirkin ake zance can na kirkin sun yi nauyi nan kuma na kirkin sun yi mai sun yi sauki ba su da nauyi to sai sai fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum to waɗannan su ne waɗanda suka wato yi hasarar kawunan su suka yi wa kansu hasara shine ma'ana bima kanu bi ayatina yadhlimun saboda zaluncin da suka kasance suna yi da ayoyinmu ma dinnan masdariya ce ai bi sababi bi sababi zulmihim mm, fi ayatina ko bi ayatina saboda abin da suka kasance suna yi na zalunci ga ayoyinmu yaya ake zalunci da ayoyin Allah kafircewa da su da rashin aiki da su yau a ƙaryata ko kuma an yi imanin ake aiki da su Mm. domin kaga ba lalle ya zama kafirai ake nufi ba anan inda kafiri ne ba zancen dama ba za a ce zalunci kawai na ayoyin ma'anarsa shi a gunsa kafirtawa kafircewa da ayoyin wannan kuwa idan mutum mai tauhidi ne in aka ce ya zalunci ayoyin Allah ma'ana ya karanta su ya yi imani da su amma bai aiki ba ya ayyuhal ladina amanu kar ku yi kaza ya je yayi ya ayyuhal na amanu ku yi kaza ya ki wannan shine ma'ana sai ce waƙala qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce yau mace jidu kullu nafsi ma amilat min khairin muhbara a ranar da kowace rai ko kowanne rai a zai sami ya jidu zai sami ma abin abinda ya aikata min khairin na alheri muhbaran an halatto da shi an zo da shi halarce yana kallonsa wa ma min su'in hakanan ma'ana wa kadhalika yajidu ma amilat min su'in ai tajidu ma amilat min su'in wannan ran za ta same wato abin da ta aikata na wato mummunan aiki A wanda a ƙarashin ayar har Allah ke ce mana tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida ita wannan rai za ta yi burin ina ma tsakaninta da wannan ma amilat min su'in din abinda ta aikata mummuna ina ma akwai wani zamani mai tsawo ma'ana ba a ranar za a lissafa ba a ranar za a bada sakamako ba ba a ranar za a yi mata azaba ba ko akwai wani distance mai faɗi ba su ba ita kowa na fatan a ce masa wannan aikin mummuna ba nasa ba ne in an nuna masa an ce kai kai ka za a ce a'a ina ma a nesan tashi can to littafan da masu shaidun kuma ba sa ƙarya musamman ma jikin ɗan adam wadda ya saba magana a duniya shine baki wanda ganda za ta haɗu da harshe ta buɗe ta harafi a yi magana a yi ƙarya to a ranar sai a dode shi ba abin da zai shi. al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun abinda Allah maɗuki zai ce aiki nan sai a rufe baki hannu ya buɗe hannu ya magana da me da baki da harshe da ikon Allah yau Allah ne zai kaddara masa yi magana ya umarci hannu ba a taba jin hannu ya magana ba sai yi magana kamar yadda anan duniya za mu ga a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan abun ya auku wanda alama ce ta annabci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato mu'jiza ce kutittiran dabinan da da annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudu ba akai ya rika kuka aka rika jin shi yana gunji Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabbai gashi ana jin sa yana kuka tunda aka yi manzo sallallahu alaihi wasallama mumbarin katako ya sako daga gare shi ya daina a akan sai dawo kan katakon shi kuma sai kama kuka yana rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan a duniya ma an yi wannan ballantana a lahira akwai abubuwa da dama da Allah madauki ba a san su da magana ba Allah zai sa su magana aikinka aikin kirki zai zo maka tun a barzahu lokacin tambayar kabari za a turo shi a matsayin wani mutum fari fari mai kyakkyawar sifa da farin kaya sai ya zo sai ka tambaye shi kai kuma wannan bawan Allah waye sai ce ni ne aikinka na alheri to kaga wannan shi ma aikinka ne aka mai da shi a surar mutum Allah madauki ba abin da baya yi haka nan mutuwa ran tashin alkiyama Allah zai mai da ita kamar rago bayan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta sai ai kira ina yan wuta sai su leko ina yan aljanna ku leko sai a ce to ga mutuwa an yanka ta Allah mu dake bada umarni a yanka mutuwa in ku aka yanka mutuwa kaga dan aljanna ba mutuwa a aljanna sai dadi to dan wuta kuma haka sai azaba Allah kiyashe mu to don haka duk ba mamaki a waɗannan al'amura Allah duki dai ba mu damar mu gyara ayyukan da muke aikata daga na banza su koma na kyau to sai ke cewa yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu an law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa har zuwa karshe yace wa qala ta'ala Allah madauki kuma yace yau mata ce kullu nafsin tujadilu an nafsiha ranar da kowanne rai zai zo yana jayayya a madadin kansa a matsayin kansa yana kare kansa gashi fa yayi amma zai kokari ya jayayya saboda idan ya ga azaba an ga azaba kurukuru kuru ba matsera zai sai ban yi ba a ce a a kai kuma sai a kwankwala sai a kwakwale a yi ta kwakwale sai hisabi to yau ta ci kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa waffa kullu nafsin ma amilat wa la kuma kowane rai za a cika mata sakamakonta na abin da ta aikata ba tare da an yi zalunci ba wannan rashin yin zaluncin ya hada kowane bangare da wato mai kyau da kuma abin da yake ba shi da kyau duk sai mutum an nuna masa abin da ya aikata Allah ke sauke mana to sannan sai ke cewa wattaqu yawman turja'un fi turja'un fihi ila Allah kuma ku ji tsoro ku kiyaye kanku daga wani wuni ko azabar wani wuni wanda na fihi ilallah za a mai da ku zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum yuzlamun sannan a cikawa kowanne rai a sakamakon abin da ya aikata ba tare da an zalunci kowa akan haka ba wa qala ta'ala yawma idhin yasduru nasu nasu ashtata ranar da mutane za su gabato mutafarriqin shine ashtatan daban-daban kowa inda ya dosa daban dan me li yurau a'malahum don a nuna musu ayyukansu faman amal mithqala dharratin khairan duk wanda ya aikata a gwargwadon kwayar zarra na wani aikin alheri yara to zai ganshi wa man amal mithqala dharratin sharran shi ma yara wanda ya ga ko ya aikata mummunan aiki gwargwadon kwayar zarra shi ma na sharri zai ganshi nan an ce zai ganshi ma'ana zai ga sakamakonsa Hmm. za a nuna masa rubutu ga shi ka aikata mala'iku sun rubuta in ma nuna masa a nuna masa kamar bidiyo a ce gashi lokacin da kai kaza lokacin da kai kaza lokacin da kai kaza to sannan kuma a nuna masa sakamakonsa ce wa gairu zalika min al ce da dai ayoyi makamantan wannan kun ga anan abinda nake so dama mu gano na shi ne. bai fito kuru-kuru a wannan ɗaya daga cikin waɗannan ayoyi an gaya mana maganar wanda mata minal muwahidin musirran alal kabira ba ko amma mun gane raba ayyukan da aka yi biyu cewa za a bada sakamakon kowanne ya nuna mana akwai na kirki akwai kuma na banza wanda ba a gafarta ba a duniya na banzan nan dole sai ya zama kabira daga cikin waɗanda ba a gafarta ba hmm. wa qala an sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man nuqisha hisaba udhib duk mutumin da aka yi masa kwakwale-kwakwale shine munakasha wato an ce naqsh dama shine tono Ka yi ko zane ko ka kwankwasho wani abu ko ka kwarzani wani abu to idan aka ce ayyuka za a tono a kwarzano a binciko a kwakwalo to duk wanda aka yi masa wannan to za a yi masa azaba ya wannan takan kasance za a zo a tambayi mutum kayi kaza kayi kaza gashi kai ne ka aikata kaza ran kaza sai musu ya ce ah, Allah ban yi ba to wannan musun shi zai ja masa sai a kwakwalo a ce to shikenan ku nuna masa tunda ya ce ba haka bane masu nunin kuma suna nan ko a sa bakin eh, bakin ya shiru hannun ya bada shaida yayi magana kafa ta shaida sai an gama tabbatar da shaida an kawo masa abin da ya ce babu kaga ko me za a yi masa azaba saboda ya bari an kwakwalo to shine abin da ke nufi man nuqishal hizab duk wanda za a yi masa bincike mai zulfi to uzziba lalle sai an azabtar da shi wannan ya nuna mana ashe babu mutumin da zai tsira daga yin laifi tunda ya ce man nuqishal a uzib ashe kenan ba ma'asumi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa za a iya masa wannan binciken kuma a same shi da laifi faqalat aisha lahu faqalat lahu aisha sai aisha radiyallahu ta'ala anha tace alaysa yaqulu Allah tace ya rasulullah ashe Allah bai faɗa ba a cikin alkur'ani yana cewa fa sawfa hasabu hisaban yasira da sannu za a yi wa mutum hisabi hisabi kuma mai sauƙi? Ƙala, sai manzo sallallahu ya ce bala i haka ne kamar da kika faɗa inna ma zalikal ard wancan hisaban yasiran ma'anarsa shine al-ard al-ard shine mutum a nuna masa abin da yayi kawai a ce gashi kayi kaza sai eh ya Allah to kenan sai a ce tun da ka ce kai sai a gafarta ma sai ka wuce ko kuma kamar da makaranta a baya kwanaki Allah subhanahu ta'ala in ya so suturta wa bawansa sai ya kira shi sai ya zo gabansa sai ya sanya masa inuwarsa Allah shi ya sanya take ya lullube shi daga ganin mutane duk mutumin da ke filin kiyama ba zai ga wannan mutumin ba Allah ya tsare shi sai ya ce masa kai bawan Allah kayi abu kaza kayi abu kaza kayi abu kaza yace ya Allah nayi yace to kayi na suturta maka a duniya to a yau ma zan suturta ba wanda zai ga abin da zan maka wuce sai ya wuce wannan kamar da manzo Allah sallallahu alaihi faɗa a hadisi ingantacce kuma mun karanta shi a baya in ba ku manta ba to wannan shine ardin da za a yi mutum kuma shine hisaban yasira muna fata Allah madauki yasa duk wanda ke zaune a wurin nan da duk al'ummar musulmi Allah ya taimake mu mu samu wannan a hisaban yasira Allah ba mu kuma damar gyara abin da muke yi yadda za mu samu hisaban yasiran kar wa Allah tsaurin ido a je a yi aikin barna da ganin dama a ce ai Allah kuma zai yafe hmm. mu ji tsoron Allah mu gyara abin da muke yi Allah maɗaukaki kuma sai mu sami rahamarsa hmm. wakala yau shine sai ke cewa walakin man nuqisha hisaba udhib sai nana ta mata yace amma duk wanda aka ce bincike za a yi ba arzu ba ko kake ne yanzu ashe hisabi iri biyu ne akwai hisabi ard a gitta maka aikin a nuna maka kuma a ce to wuce an yafi akwai kuma munakasha da kwakwale-kwakwale da tone-tone wannan galibi yakan kasance idan mutum ya yi musu tun aka tono kuwa to sai an masa azaba to Allah tsare mu to sai yake cewa wa qad qaddamna minan nususi mun gabata mun gabatar a baya nassoshi fil hashri wajen bayanin tara mutane ranar tashin alkiyama wa ahwalil mawqif da halin wato matsaya inda za a tsaya gaban Allah subhanahu wataala fi arasati yawmil qiyama kenan a mafarfajiyar tsayawa tashin alkiyama wajen magana haka wal mizan a wajen mizani wa nashru suhuf da bude littafai wal ard da gitta ayyuka wal hisab da kwakwale kwakwalen bincike was sirat da magana akan sirati was shafa'ati da kuma ceto wa ghairiha da makamancin su ma yu'lamu bihi tafawutu maratibin nasi wanda da shi za a san bambantar mataki da darajar mutane ma'ana abubuwan da makaranta a baya wannan suna nuna mana cewa ashe mutane ba darajar su ɗaya ba to in ku ba darajar su ɗaya ba menene yasa darajar wani tafi wani aikin wani ne ya fi na wani shi yasa darajarsa ta wani to wanda bai aikin nan sosai ba kenan ashe la'alla yana da zunubai ya mutu bai tuba a kansu ba shi yasa sai zama darajarsa ta yiwo ƙasa kun wannan shine ma shine munasabar wannan babin da wannan nasoshin da yake kawo ina fatan mun fahimci nan din yawa sai yake cewa wata bayin ahwalihim da kuma bambantar halayensu fil akhirah alahira bihasabi tafawutihim fid dar a duniya gwargwadon wato bambantar da suke da ita a gidan duniya fi ta'ati rabbihim wajen da'ar ubangijinsu wa diddiha da kuma kishiyar da'a wato a saban Allah wanda sun kasu dama min sabiqin akwai sabiqin bil khairat wa muqtasidin wa zalimin li nafsihi kamar da muka karanta shi ma a baya a ayan nan ta suratu fatir thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah shi ma mun karanta yadda Allah maɗauki ya kasa mutane kashi uku akwai masu rigaye suna ƙoƙari suna rige wajen aikata aikin alheri Allah ya samu a cikinsu to waɗannan su ne ‘yan gaba su ake ce ma al-muqarrabun mun karanta wannan a baya akwai kuma muqtasidun muqtasid shine matsakaici shi wancan sabiqun bil khairati shine mutumin da ya tsaya da nafil farillansa sun cin cif duk abin da aka ce na farilla yayi kuma sannan ya ƙara da nafilfili ya ƙara da mene nafilfili shi kuma muqtasidun shine wanda farillai sun cika amma ba nafilfili ya tsallake tsaf matsakaici kenan sai kuma zalimun li nafsihi zalimun li nafsihi shine wanda ya zalunci kansa shi kuma shine wanda yake aikata wato kaba'ir dhunub ya kuma mutu akan su to wannan kun ga lamarin sa yana koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ko da waɗancan farillai sun cika to za a kama shi da zunubai to sai ce idan arafta hadha in ka san wannan ya kai mai karatu fa'alam to ka san kuma annal ladhi athbatathu al-ayatu al wa was-sunanu an-nabawiyyatu wa daraja alayhi salafu salihu was-sadru al-awwalu min as-sahabati wat-tabi'in lahum bi ihsan من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات yace in ka san wannan abun to kasancewa abinda ayoyin alkur'ani suka tabbatar kuma sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma suka zo da su A sannan magabata na kwarai suka tafi a kansa wato as-sadrul awwal generation na farko na al'umma min sahaba daga cikin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wanda suke tabi'ai ne lahum ai lissahabati masu bin sahabbai bi ihsanin da kyautatawa min a'immatit tafsiri na daga shugabanni wajen ilimin tafsiri manyan malaman tafsiri kenan wal hadisi manyan malaman hadisi was sunna da sunna a annal usata mai bambancin hadisi da sunna anan atsafi ne kawai na abun da yake iri daya ma'ana akwai inda hadisi yake zuwa da ma'anar sunna sunna take zuwa da ma'anar hadisi galibi dai a gun malaman hadisi duk ma'anar su daya in an bambanta kamar a dauke su a ka'idar idza iftaraqa iftaraqani yawa zai zama ar-riwayat sunu wadancan al-ahadith sunna kuma janibin aiki yawa to sai shi annal usata cewa masu saban Allah min ahli tauhidi na daga ma'abuta tauhidi ma'ana duk wanda ya mutu amma ba shirka yake ba musulmi ne mumini ne amma kuma ya yi saban Allah ya mutu akan saban Allah bai tuba ba to yace ala thalathi tabaqati suna kan hawa hawa mataki uku ma'ana za a kasa su kashi uku yace qaumun rajahat hasanatuhum bi sayyi'atihim akwai mutanen da kyawawan ayyukansu sun rinjayi munanan shine rajahat biha suka rinjayi munanan fa'ula'ika yadkhuluna aljannata wala humun naru abadan wannan za su shiga aljanna wuta ko taba su ba za ta ba saboda kyawawan ayyukansu sun rinjayi munana Allah samu na cikin waɗannan athaniya qaumun tasawat hasanatuhum a tuhum. akwai wasu kuma mutanen kyawawan ayyukan nasu da kuma munanan ayyukan nasu dukkansu sawat sun yi daidai wa daida kunnan doki kuke cewa faqasurat bihim a ah, tuhun anil janna miyagun ayyukansu sun daƙirar da su daga shiga aljanna ne ƙasurat bihim sun hana su shiga aljanna Wata watajawazat bihim hasanatuhum anin nari kyawawan ayyukansu kuma sun tsallake su daga shiga wuta suna da kyakkyawan aikin da ya hana su shiga wuta amma kuma mummunan aiki gashi sun ya hana su shiga aljanna to ya za a yi ya ce wa ha'ula'i hum ashabul arafi waɗannan su ake ce ma 'yan tozon larafi ko kuke ce musu da hausa dama wannan wanda ya fassara wannan tozon larafin bahaushe ne bahaushe ne kuma ya san larabci fassarar kenan haka take daidai wa daida tozon larafi da ake cewa domin suna cewa an dauko wannan araf jam'in irf ne na tozon da ke saman wuyar raƙumi wannan tozon ko na doki to kaga gana tozon tana nan suka ce ma'anarsa dama wani hijabi ne iyaka ce tsakanin gidan aljanna da wuta da Allah maɗauki yasa kuma mai tudu ne to shi yasa ake ce wasu suka ce kuma a araf dama ma'anarsa saboda an kira shi saboda tozo dama ai sama yake ba kasa ba don haka tudu ne da za a ɗora wasu mutane masu irin wannan sifar aikin su mummuna da kyakkyawa sun yi daidai ba su samu an rajjaha shigar su aljanna ba ba a rajjaha shigar su wuta ba za a tsaya a saurara a tattauna a kansu kako ko wannan matsala ce ko duk da cewa mun sami alƙur'ani Allah maɗauki ya tabbatar mana masu waɗannan ɗin za a sa su a aljanna a lamarin ƙarshe yau saboda wannan don a nuna mana Allah subhanahu wa ta'ala baya zalunci mai adalci ne aikin kirkin da kai da ya hana ka shiga wuta gashi an nuna maka cewa baka cancanci shiga wuta ba ba a yi ma zalunci ba amma kuma aljannar ya kamata a tuna ma ba da sakaci da sabon Allah ake samun ta ba sai an nuna maka cewa rahamar Allah ce da gafarar Allah da zai maka amma kana da zunubi sai ka ji cewa baka kyauta ba da kunyar sai a shigar da kai aljanna shine ma'ana hmm. to Allah madauki dai ya sa ba sai mun kai ga haka ba <laughs> wa alaikum salam hmm. Hmm. hasanatuhum anin nar eh eh anil ara'i a ah, kuskuren bugu ne eh akwai su masu anil ara'i hmm kai ma haka hmm. nan dai anin nari ne yanawa yawon kuma nari ne dama shi da haka su yakin zancen yake ai tunda ko duba kai tunda an yi zancen aljanna abin nan opposite din aljanna ko yawa wuta ce hmm. ba ara'i ba ne oho eh, ina ba ba haka bane hmm. kuskuren bugu ne to sai ce wa haula'i hum ashabul a'rafi alladhina dhakara Allah ta'ala annahum yuqafuna bainal jannati wan nar wannan sune ma'abuta tozan la'arafi ma'ana waɗanda za a tsaye da su tsakanin aljanna da wuta ma sha Allahu an yi ma'ana gwargwadon abin da Allah ya so a tsaye da su ma'ana wani lokaci kusan lokaci lissafin allah maɗaukaki da namun lissafin na duniya fa da bambanci fa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu wuni a wurin ubangijinka kamar shekara dubu ne a lissafin ku yan adam yanzu ku duba ku gani yau shekarunmu nawa a wace hijira muke dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar aka shiga kwanan nan da an kai ɗari biyar za mu ce mu da manzan Allah sallallahu Alaihi a lissafin Allah kwana ɗaya da rabi yini ɗaya da rabi a lissafin Allah duk wannan dadewar da ake an yi su wane ne da sahabbai da tabi'ai da malamai wane ya wuce duk kaman wasa haka kaman wuni guda ne to haka yake to kaga idan aka ce a lissafinmu ne wannan wunin da za a ko wuni ɗaya aka yi a larafi shekara nawa kenan shekara dubu ɗaya baka san inda kake ba ka ga kamata mutum ya ji tsoron Allah yayi fatan a wuce da shi lokaci guda ta mm, Allah ke sauke shi yasa nan yake cewa a masha Allahu an kafu Gwargwadon abin da Allah ya so a tsaye da su din nan za su tsaya sa'o'i ne wuni ne kwanaki ne sannan kuma sai ce thumma yu'zanu lahu fi dukhulil janna sannan sai a musu izini na shiga aljanna kama qala ala kamar da Allah madauke fada ba'da an akhbara bi dukhuli ahli jannatin jannata. bayan ya bada labarin cewa yan aljanna sun shiga aljanna wa ahli an nara kuma yan wuta sun shiga wuta tunadihim za a kira su ma'ana mala'iku za su kira su tunadihim fiha suna cewa wa bainahuma hijab a tsakaninsu akwai wani hijabi wani iya wata iyaka wa alal a'rafi akan wannan tudun da aka samu suna al-a'raf rijalun akwai wasu mazaje nan malamai sun tattauna mazajen ana nufin su waɗannan ashabu la'arafin wasu kuma suka ce rijalun minal mala'ika wasu suka ce rijalun minal anbiya'i za su kuma a dora su dan su ga waɗannan su ga waɗannan in ji wasu malaman a fasara da suka bayar tunda an ce rijalun din da na kira ba a fasara waɗanne ne ba kad kunu min haula au min haula yana cikin abin da malamai suka faɗa a tafsiri cewa rijalun na kullum bisimahu akwai mutane akan wannan tozon a arafin mafi yawan dai malami abin suke kai shine wannan mutanen da aka tsayar din na kullum bisimahum sun san kowanne daya da alamarsa kowanne daya daga cikin me daga yan aljanna bibidul wujuhi da farin fuska suna ganin su suna ganin kuma waɗancan bi sudil wujuhi yan wuta su ma suna ganin alama su ma'ana yan arafi sun san yan aljanna da abin da suke gani na alama a fuskar su sun san yan wuta kuma da abin da suke gani na alama su ma a fuskar su a wana dau ashabal jannati za kuma su kira yan aljanna su ce an salamun alaikum suna cewa amincin Allah tabbata akan ku kuwa lam yadkhuluha su din ba su shiga ba kaga ashe yan arafin ake faɗa yawwa lam yadkhuluha wa hum yatma'una su basu shiga ba aljannar suna kwadayi amma basu shiga aljannar ba suna kwadayi amma suna cewa yan aljanna salamu alaikum mm. kaga ba ba a bamu labarin me suka cewa yan wuta ba ko hankalinsu ba zai kai kan yan wuta ba saboda firgici da tsoro ga gun kwadayi waɗannan za su yi sallama la'alla da a ce wuri ne da za a ce wani zai ce to malam bismillah ta ai haka to abun ba ni haka bane dole sai da izinin Allah subhanahu wataala shi zai ce mai shiga ya shiga in ba kuma ya ce din ba wanda ya isa ya shiga Allah samu a cikin yan aljanna sai ce wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari in ku aka juya fuskokinsu daidai inda yan wuta suke to ga abin da za su ce musu qalu sai su ce rabbana la kaga ba magana suka yi musu ba Allah suka roka qalu rabbana suka ce ya ubangijinmu la taj'alna ma'al qaumi zalimin karka sanya mu tare da mutanen da suke azzalimai ila qaulihi har inda yake cewa udkhulul jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun har inda Allah zai ce to shikenan kuma ku zo ku shiga aljanna udkhulul jannata ku zo ku shiga aljanna la khawfun alaikum ba tsoro akan ku dangane da abin da zai zo muku nan gaba wala antum tahzanun kuma ba za ku yi bakin cikin abin da kuka wuce a bayan ku ba shine ma'anar wannan kun ga a ƙarshe dai yan arafi su ma 'yan aljanna ne hmm. wannan su ne tabaka guda biyu saura tabaka ta uku ya ce a tabakatu salisa hawa na uku ko in ce dangi nau'in mutane na uku ƙaumun laƙullaha ta'ala mutane ne sun haɗu da ubangiji musirrina ala kaba'iril ismi wal fawahish suna masu dogewa akan manya-manyan zunubai da alfasha wa ma'ahum aslut tauhid amma tare da su akwai asalin tauhidi asalin at-tauhidul ladhi yamna'u dukhulahumun nar akwai shi asalin tauhidi ma'ana tauhidin da yake yusahihu lahum ko a ce al-islamu alladhi yusahihu lahum al-iman wal imanu alladhi yusahihu lahum al-islam akwai tare da su dole sai mutum yana da wannan dole ya zama kana da musuluncin da zai inganta maka imaninka musulunci ana nufin ayyukan kirki da za su inganta maka imanin da kai da Allah da mala'iku da manzanni da littafai da ranar ƙarshe da ƙaddara idan ku ka yarda da waɗancan abubuwa amma ba kai musulunci ba to za a samu matsala to idan dai zama mutum yana da musulunci na asali wanda ya hana shi shiga wuta to amma ya zo tare da zunubai manya-manya wanda bai tuba daga gare su ba to su ne masu waɗannan abubuwa sai ce wa ma'ahum aslu tauhidi wal imani da kuma imani sai ce faraja a sayyi'atuhum bi tihim sai miyagun ayyukansu su yi rinjaye su fi ƙarfin kyawawan ayyukansu fa ha'ula'i to waɗannan humul ladhina yadkhuluna an-nar ne waɗanda za su shiga wuta a cikin suwa a cikin musulmi fa ake zance kafirai masu dawwama a ciki an gama da su nan ana zancen musulmi da suke akwai islam da imani tare da su amma saboda laifuffukan da Allah ya yi alkawari nan aikin nususul wa'idi ne ya tabbata ai mun san nususul wa'idi nassoshin qur'ani ko hadisi da suka ce wanda ya kaza za a yi masa kaza wanda yake kaza za a yi masa kaza na azaba to waɗannan ayyukansu su ne za a gani a ranan nan Shi ne ya tabbatar da aƙidar ma'abuta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce dama duk mutumin da ya mutu yana da irin laifuffuka irin waɗannan bayan yana da asalin tauhidi to lamarinsa yana koma zuwa ga Allah domin kuwa nassoshin wa'idi suna nan za su yi aikin su nassoshin wa'ad na alkawari wanda yayi aikin alheri za a bashi kaza wanda yayi aikin alheri za a bashi kaza su ma suna nan to wajen alkawarin alheri Allah baya tantama cika shi yake nan da nan duk abin da kai na alheri za a baka ladansa shi ko alkawari na azaba in Allah ya alkawarin azaba to shi yana da hali biyu ko dai idan mutum ya je lahira a yi masa azaban nan shi ne da malam yake faɗa a nan cewa faha'ula'i humul ladzina yadkhuluna nan za su shiga wuta saboda me saboda Allah bai so gafarta musu ba da Allah ya so gafarta musu to ba za su shiga wutar ba bayan an tabbatar da cewa suna da wannan zunuban ba su tuba ba kuma a duniya sai Allah ce to a yau an gafarta musu sai su shiga aljanna ai mun gane wannan wannan malamai shi ma sun dauko shi game da dai mun saba faɗa kuma na san duk kun sani a fadin Allah madauki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan ita ce asalin da ayar da malaman sunna suka dauko wannan hukunci cewa Allah baya gafarta ayi shirka da shi ma'ana a mutu ana shirka da shi amma ba a mutu ba ne mutum a duniya yana kafirci yana shirka yana kome in Allah ya sa ya dace sai ya tuba Allah zai karɓi tubansa kafin mutuwa da sharaɗi in ba a lokacin gargara ba ne duk mun karanta a baya to amma nan ana zancen amma ga wanda yana gafarta abin da ya so liman ya sha'u ma duna zalika liman ya sha' me ma duna zalika ma duna shirk duk abin da bai kai shirka ba to Allah zai gafarta shi amma kuma sai ce liman ya sha wannan liman ya sha unnan ita ta kawo mu wannan babin gaba ɗaya aka bude mana shi ban sani ko kun fahimci abu domin da ba a ce liman ya sha unnan ba to akwai matsala amma tun da ya ce liman ya sha'u to ya nuna mana magana ta gaskiya ita ce a cikin mutanen da za su zo da wannan zunubai ran tashin alkiyama in Allah ya so zai gafarta ma wasu ra'asan sai su shiga aljanna in ya so kuma za a azabtar da su to wanda za a azabtar su ne muke magana a nan yanzu sai shi fa haula'i humul ladina yadkhuluna an na rabi dhunubihim gurgudan zunubin su shi ma ba zalunci idan Allah maɗauki ba mu san yadda ya tsara ba in yadda ya tsara shi ne wanda aka kama shi da zunubi kaza zai shekara kaza a wuta misali sai a rubuta in kuma an kama shi da zunubi kaza to shekara kaza zai a wuta shi ma a rubuta sai a zo a tattara maka wannan fa ba cewa ne haka ake ba cewa ne in haka ake yi kwatance ne inda haka ne misali a ce kowanne zunubi yana da muddan da aka aje masa kamar yanzu misali a ce a nan duniya ai za a ce laifi kaza in dauri ake misali in ba ba misali da hukunci na shari'a sosai ba wanda za a yanke hannu ko jifa ko makamancin wannan inda din ake yin daure ai ana cewa in laifi kaza ne to wata kaza ne a kurkuku ko shekara kaza mun gane wannan misalin ai to kaga sai a zo kenan duk zunuban da kai kaba'ir wanda ba a gafarta maka ba na tsaya ka wannan misalin ne don mu ga girman yadda abin yake ba wai sauki ne da shi haka ba cewa za a tattaro maka waɗannan zunuban zunubi kaza inda zaman shekara kaza yake sawa mutum a wuta zunubi kaza ma ya sama shekara kaza zunubi kaza ma ya sama shekara kaza kaga sai adadin shekarun su yawa gwargwadon zunubin to shi yake nufi nan da yake cewa bi qadri zunubi ko kuma a duba girman zunubin ma'ana girmansa wajen cin mutunci girmansa wajen na fuskar mutum ko munana darajarsa a duniya wannan kuma Allah madaukaki shi ya san yadda abin yake sai ce faminhum man ta'khudhuhu ila ka'abayhi a cikin mutane in aka zo yin azabar to kowa akwai wanda wato wutar za ta kai masa zuwa idan sawu ita wutar ta zama zuwa idan sawu ya faɗi wannan shi ma saboda girmamawa ga hadithin manzo sallallahu alaihi wasallama da yazo akan cewa akhafu ahlan nar ahlin nari azaban mafi saukin yan wuta wajen azaba shine wanda wutar za ta zo masa idan sawunsa zuwa ankle ɗinsa Iyakarta nan za ta tsaya ba za ta je kafa ba ba za ta je cinya ba ba ta je can sama ba iya nan za ta tsaya to kuma shine har yake bamu labari a wani hadisin ingantacce cewa ɗaya daga cikin waɗanda suka cancanci wannan akwai baffansa Abu Talib saboda taimakon da yawa addini amma kuma bai yadda da la ilaha ba ma'ana bai faɗi ya yadda da la ilaha ba baya cikin ma'abuta lailaha ilaha har ya mutu akan haka to ne zai roki Allah ce tan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai sa a bar shi iya wannan azabar amma wajen tsarewa da taimakon da ya biyo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato yasa za a sauƙaƙe masa wannan ku duba ku gani baffa ne jini na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya biya sadakinsa ya ya bashi kariya ya hana kafirai su taɓa shi amma saboda tauhidin nan ya je ga Allah ba tauhidi Allah ba zai kalli dangantakan nan ba saboda Allah kishi ne da shi akan maganar shirka din nan duk wanda ya je masa yana bauta ma wani wanda ba Allah ba to Allah ba ruwansa da tausayi da ya kula wani abu nasa tausayi yana zuwa a lokacin da mutum ya samu tauhidi amma ya yi zunubai sai a tausaya masa a sashi nan. to amma nan saboda roƙon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai a sauƙaƙe masa sai a sauƙaƙe masa ya zama iya idan sawu take zuwa amma ƙwaƙwalwa tana tafasa haka wannan azabar take to kun ga ina ga ballantana wanda ta wuce masa nan sai ce wa minhum man ta'khudhu ila ansafi saqayhi akwai wanda za ta kai masa zuwa ga wato rabin sa wa minhum man ta'khudhu ila rukbatayhi wani kuma za ta kai ta kama shi zuwa gwiwarsa hatta inna minhum wasu ya sa hatta annahu hatta inna hmm. in an ga hatta to in za a zo da inna ba dama sai dai ta zama mai kasara ka'ida ce ta nahau hmm. saboda hatta ba ta shiga suna sai jumla yauwa a hatta inna minhu har ya zama cewa a cikinsu akwai mallam yi harrimillahu minhu alan nari illa atharar sujudi la ilaha illallah ce kai har sai ya zama cewa a cikin mutane akwai wanda Allah bai haramta komai ga wutar jahannama ba a jikinsa da gurbin sujada gurbin sujada na goshinsa shi kadai ne ba za a ci wuta ba za ta ci ba saboda girmama kuma gurbin sujada amma duk zunubai sun lullube shi shine sata shine cin mutunci shine kaza shine kaza shine kaza la'alla kuma dama an yi sakaci a cikin farillai Allah maduke sauke mana to sai yake cewa kuma wa hadhihi tabaqa wannan girkin ko kashin na uku humul ladina ya'zanu ta'ala fi shafa'ati fihim لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu wa zai ba da izini a yi musu ceto kun ga ashe ceto yana samuwa ne inda tauhidi ina so jama'a mu riƙe wannan wurin sosai in ka ga an cece ka to kana da tauhidi duk wanda ba shi da tauhidi ba zancen ceto ba mizani ba komai ba awu ba hisabi ko kallonsa ba za a yi ba sai wuta in dai an mutu da shirka da haka wallahi mu makalkale tauhidin nan mu gyara ayyukan mu mu tsabtace su mu baiwa Allah shi kadai kar mu bari mutum ya mutu a ya je ga Allah subhanahu ta'ala, akwai wani burbushi na shirka tare da shi zai nadama ranar da nadamar ba ce masa amfani ba kuma ba zai samu damar dawa ya gyara ba amma zunubai ba a ce wai ka je kai ba amma in dai iya su ne babu shirka to kaga ƙarshen abin da za a koma zuwa garin shi shine a ce mutum yana cikin waɗanda za a ce komai na jikinsa wuta ta ci banda gurin sujada a ƙona shi a ƙona shi fata ta mele a sake a maimaita wata a yi masa wannan azabar sannan to saboda wannan tauhidin sai a ce manzan Allah sallallahu ya zo waɗannan masu irin halin ya roƙi ubangiji a fidda su shine wannan shi ake ce to. ma'ana ceto dama kana cikin azaba ai a cece ka ko to ceton shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali ghairihi haka wani ma wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ina masu cewa annabi baya ceto kamar utazilawa wannan ra'ayin utazilawa ne kuskure ne yawa kuskure ne mummuna ba annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ba wasu ma salihan mutane suna ceto gashi yana faɗa min al-anbiya ina daga annabawa wal awliya da waliyai waliyan Allah su ma suna yi waliyai na gaske na Allah wal mala'ika da mala'iku kai wa man sha Allahu an yukrimahu da duk wanda Allah ya so ya girmama shi kun ga ashe asalin abun ba maganar wani ya ce shi ya zaɓi mutanensa zai cece su ne? a'a Allah ne zai zaɓi wani don ya girmama shi sai ya nuna shi a gaban jama'a ashe wannan nan yana da matsayi a gun Allah sai Allah ya nuna wannan matsayin ranar tashin alkiyama muna ganin sa kaman wulakantacce a duniya ashe yana da wani matsayi a gun Allah mu ba mu sani ba sai Allah ya kira shi sai a ce daga can zuwa can je ka ka roki Allah a fito da su daga wuta a sa su aljanna za a ga darajarsa ko ba za a ga darajarsa ba musamman waɗanda za a ce ta ba wanda zai ga darajarsa irin su hmm. ai kowa san haka ko yawwa to sai ke cewa man sha Allahu an yukrima fayuhaddu lahum haddan ko fayahuddu lahum ai fayahuddu Allahu lahum haddan sai Allah madaukaki ya iyakance masa wata iyaka sai a sa masa wata iyaka fayukhrijunahum sai su fito da su ma'ana da annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa da mala'iku da waliyai da salihan bayin Allah da Allah ya so girmama su sai kowanne a iyakance masa sai su je su fidda adadin da Allah madaukaki ya so thumma yahuddu lahum haddan sannan ya kiyaye musu ya yanke musu wata iyaka har yanzu fa yukhrijunahum su sake fitarwa thumma hakaza hakaza aitai hakaza aitai a fidda wannan a fidda waɗannan a fidda waɗannan kai Allah da rahama yake ya sa doka ya ce abi ya ce kar a yi an yi ta yi ya ce a bi dokar an ƙi an je gare shi kuma ga zunubai sannan kuma duk da haka ya ce ba komai dai a fito da su amma bayan an ɗanɗana azabar kuma ba ɗanɗane ba ce hmm. wuta ba daɗi ne da ita ba ya ce sun ma haka za fa yi kurju na man na fi kalbihi waznu dinarin min khairi wannan ya zo a hadisi ingantacce cewa har sai su fitar da wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon zina nauyin zinare na alheri malamai suka tattauna mai alheri anan imani domin imani yutlaqu alal a'mal shi su kansu a a'mal juz'un min al-imani ai ko yau da haka idan aka ce khairi ana nufin wani aikin alheri ana nufin wani aikin alheri wanda yake bangare ne da mana imani don haka imanin shine dai alheri alherin shine imani thumma man kana fi qalbihi waznu nisfi dinar sannan a fito da waɗanda akwai gwargwadon rabin nauyin rabin dinari min khairin na alheri a zuciyarsu su ma a fidda su thumma sannan kuma a fidda man kana fi qalbihi waznu burratin min khair a fidda waɗanda a zuciyarsu akwai gwargwadon nauyin alkama shine bur shine burra guda ɗaya ƙwaya ɗaya gwargwadon nauyin wannan alkamar na alheri in kana da shi a zuciyarka shi ma a fidda kai ila an yi minha man na fi qalbihi waznu dharratin min khairin kai har sai wanda ko wanda yake da gwargwadon kwayar zarra na imani sai an fidda shi a wannan lokacin ceto din ila adna min mithqali dharratin kai har zuwa ma abin da bai kai mithqali dharra ba ila an yaqula shufaha'u a shufa'u kai har sai masu ceton sun ce rabbana lam tadhar lam nadhar fiha ya ubangijin ban bar wani alheri ba a ciki ma'ana babu wani alheri da ya ragu a zuciyar wani sai face mun jawo mai shi ya fito kun fahimci wannan zancen masu ceton da kansu za su ce ya ubangiji ai shi kenan duk wani alheri da ya rage a cikin wutan nan to mun fito da mai shi babu saura duk wanda kaga ya rage a nan to ba alheri ba imani a cikin sa la ilaha illallah to sai ce walam yakhlud fi nari ko yukhallad fi nari ahadun mimman mata ala tauhidi ba za a dawwamar da wani mutum a mutum ɗaya a cikin wuta ba daga mutanen da ya mutu ko suka mutu akan tauhidi walau amila ayya amali duk irin aikin da ya aikata kun gane wannan zancen ma'ana ba za a bar wani mutum ya dawwama a cikin wuta ba inda har ya mutu akan tauhidi duk irin mummunan aikin da ya aikata ma'ana wanda bai kai shirka ba domin shirka da kafirci su ne masu rusa tauhidi aiko to ashe in ka je da tauhidi duk sauran mummunan aikin da ka aikata ko menene nan ba sai an lissafa ba karka ji naka kace ashe da sauki yawwa ko menene mutum ya aikata to insha Allah Allah subhanahu wataala zai fidda shi ba zai dawama a wutar jahannama ba wannan yana nuna mana rahama rahama mai yawa ta Allah subhanahu wataala shi yasa kun suna kisar nan ta baiwar Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganta tana rungume danta lokacin da aka kamo kamammin yaki tana ta, ta samo shi da kyar dama ta lika shi a kirjinta tana kuka tana bashi mama shine annabi sallallahu alaihi ya ganta ya nuna wa sahabbai yake cewa kun ga rahamar da tausayin wannan baiwar Allah ga danta suka ce eh shine yace musu to wallahi rahamar da Allah yake wa muminai rahamar da yake wa bayinsa ta fi wannan rahama da kuke gani uwa ta ne waɗanta da tausayin da take waɗanta yadda Allah yake rere ta bayi duk abin da suka yi ce kuje an yafe kuje an yafe kuje an yafe inda wallahi ala mu'amala yake mana irin ta dan adam in kai arama in kai arama da ba mai tsira to muna roƙon Allah mu dake ƙara mana rahamarsa. lokacin ka hakuri tuntuni to to amma kuma da sauran abu ko to mu faɗa da gaggawa ai matsalar ne in ka faɗa sai da bayani sai sai walakin kullu man kana minhum a'zama imanan amma duk wanda imanin sa imanin yafi girma wa akhaffa dhanban kuma zunubin sa yafi sauki kana akhaffa azaban to azabarsa za ta fi sauki fin nari wutar. wa aqallu muksa wa muksan fiha kuma daɗewar da zai yi shi ma ba za ta kai wancan ba wa asra khurujan kuma zai fi saurin fitowa daga wuta wa kullu man kana a'zama dhanban duk wanda zunubin sa kuma yafi girma wa adhafa imanin imanin sa yafi rauni kana bi diddi zalika to zai zama kishiyar haka wal ahadithu fi hadha al babi la tuhsa kathratan hadisai da suka zo a wannan babi ba a iya kididdige su wajen yawa wa ila yace wa ila zalika ashara annabi sallallahu alaihi zuwa ga wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishara bi qaulihi da yake cewa man qala la ilaha illallah duk wanda ya ce la ilaha illallah yace nafa'athu yawman min ad-dahr za ta yi masa amfani wata rana a zamani yusibuhu qabla zalika ma asabahu ko ma me ya same shi kafin wannan lokacin ma shine ma'anan yusibuhu qabla zalika ma asabahu duk abin da zai same shi kafin wannan mutuwa din in dai har ya faɗi la illa to akwai inda la ilaha illallah za ta masa amfani ma'ana ko da a wannan zamani kafin ka yi lokacin amfanin yake nufi kafin lokacin da za ta yi masa amfanin ko da wani abu ya same shi ma'ana ko da an masa azaba a wuta to a ƙarshe za a zo ranar da wani la'ila illahu za ta yi masa amfani a fi da shi daga wuta yawwa sai ce wa haza maƙamun dallat fihil afhamu ai kun ji wannan dai aqidar kun fahimce ta ko to ita ce aqidar sunna amma sai ce hadha maqamun wannan matsayin na maganar magana wato matsayi ne wanda dallat fihi al-afhamu fahimta fahimta iri iri daban sun bata wa zallat fihi al-aqdamu kafafu da yawa santsi ya kwashe su wa ikhtalafu fihi ikhtilafan kathira kuma mutane sun sassaba da yawa akwai wanda suka shiga wannan harkar da hankali to sun batar da mutane su ma sun bata musamman gefen mu'tazila ma suka yadda da wasu hadisan suka ki karbar wasu hadisan musamman kuma murji'a su ma suka yadda da wasu hadisan suka karyata wasu hadisan a nan aƙida ta daidai ita ce ka haɗa waɗannan hadisai dukkan aiki da su za a ga cewa ka zauna lafiya a gun murji'a su suka rufe su daga kallan a wato ayatul wa'idi ayoyi da nassoshi na azaba suka ce kai ai rahamar Allah fadi ne da ita sai suka kalli wannan khairan khairan da za a fidda mutane daga aljanna sai suka ce a haba ai duk mutumin kawai da yace la ilaha illallah kawai yadda da ma akwai Allah to ya tsira kawai har ma suka fidda wata aqidar je ma kai abin da kaga dama ba komai wannan murji'a nan. wasu kuma yan alwa'idiyya sune mu'tazilawa da khawarijawa su kuma suka kalli azaba a wato nasoshin azaba suka ce kai Allah azaba ne da shi gaskiya ba zai gafarta ma wanda ya kaza ba saboda suna kallon karfin abin da ya faɗa na nasoshi sai su ma suka rufe idan su akan ayoyin rahama da haka rahamar da jin daɗin da tsayawa akan hanya shine a haɗa nasoshin da na rahamar da kuma na azabar duk a aiki da su sai ke cewa fahada Allahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min bi bi'izni sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani zuwa ga abin da waɗancan mutane suka sassaba a cikin sa min alhaqqi na gaskiya bi'iznihi da izininsa wallahu yahdi man u ila siratin mustaqim Allah kuma shiryar da wanda ya so ne zuwa ga hanya madaidaiciya muna rokon Allah madaukaki ya kare shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya hanyar magabatan nan na ƙwarai hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hanyar sahabbai hanyar tabi'ai da sauran manyan malamai ila yawmiddin muna fata Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi mai amfani Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya tsare mana shugabanninmu daga dukan wata damuwa da ta dame su Allah subhanahu wataala ya tsare mu mu da imaninmu da addinin mu Allah ya ba mu kwanciyar hankali ya biya mana bukatun na alheri Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana jihar mu ta zauna lafiya ya tsare mana wannan kasa ta zauna lafiya wa akhiru da awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in muna kara addu'a ta musamman ga mai girma wamban dutse murabus da ya rasu a yau muna fata a makamakai makaman dutse wanda ya rasu a yau da safe muna fata Allah maɗaukaki ya gafarta masa ya masa rahama Allah sa aljanna sai mako masa Allah ya kyauta abin da ya bari Allah son ta hada fuskokin mu baki daya a aljanna wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik barakallahu fikum wa alaikum assalam na'am na'am to ya ce ko uwa ce na'am mm su irin su mutazila da khawarijawa ai da wadancan murji'a ko eh to ai ba yau suka faru ba salaf magabata sun zauna da su a lokacin da fitinar ta fito mun ga cewa ba kafirta su suka yi ba amma sun nuna wa mutane cewa wannan hanyar tasu ba daidai ba ce yawwa akwai wanda su ta kai su ga kafirci kamar aqidar Jahm ibn Safwan an samu nasoshi a gun salaf sun kafirta shi amma sauran murji'a ba su kafirta su ba haka mu'tazilawa ba wanda ya kafirta su haka khawarijawa har Aliyu an zo an ce ya kafirta khawarijawa ce a'a ai daga kafircin suka gudo kafircin suka tuhume mu muna yi don haka ba san kafirci suke ba shi yasa har suka kokarin su kashe mu don haka ba san kafirci suke ba amma dai aqidar su ba daidai bace kafin ci abu yau karkatattu ne mana dama kwarai da gaske eh kwarai amma kasan ita bid'ar su daraja daraja ce wanda ta kai ya ƙaryata aya kuru-kuru ya fahimce ta zai iya kaiwa ga kafirci haka ba kudin goro za ka yi musu ba amma rarraba za ka yi fadin su kaza da suka ce hukuncin sa kaza fadin su kaza da suka ce hukuncin sa kaza dukkan su ko gaba ɗaya tunda magabata ba su hada su sun kafirta su da sunan su ba to mu kar mu kafin satu da sunan su sai dai mu basu akan cewa karkatattu ne amma abin da suka yi ga matsayinsa akwai kafirci a ciki akwai kuma akwai abin da bai kai kafirci ba droog. Zo, waar ik droog. Zo. Wow.